يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar sha hudu daren sha biyar ga watan Muharram shekara ta 1436 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar nawa bakwai ko ranar bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta 2014 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam ya ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma siratun wa durusun wa ibar na babban malami muhammadu thani umar za mu tashi a shafi na 294 saka ne ku? daidai inda malayin rubutu da babban baki ke cewa wasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam isar manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wal muslimin da isar musulmai sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam masharifa makka zuwa ga wato tiddai da ke garin makka wa nuzulihim da kuma saukarsu ko isassu zuwa ga can wasala rasulullahi sallallahu alaihi الله wal وسلم والمسلمون قريبا من makka. manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da sauran al'ummar musulmi da ke tare da shi sun isa kusa da garin makka wa nazalu marar zaharan suka sauka suka yi zango a gurin da ake cewa da shi marar zaharan wa la'allahul ma'arufu bil jamum mai yiwuwa shine gurin da yanzu aka san shi da jamum A wadi fatima al'an ko kuma gurin da ake cewa wadi fatima kwarin fatima a halin yanzu wa kana wusuluhum isha'an sanda suka isa wannan guri cikin dare ne sun isa wannan guri da ake cewa wadi fatima ko ake cewa jamo ko kuma ake kiransa da marar zahran daidai lokacin da wato arin dare ya shiga wa quraishun la ta'lamu bihim ƙuraishawa ba su san da zuwan su manzo sallallahu alaihi wasallam wannan guri ba wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aljaisha an yuqidun niran sai mazan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya umarci rindinarsa mayaƙa da kowannensu su kunna wuta masu yawa a wancan lokacin ba a da wani abu da zai haska wa kowa inda yake kamar yadda ake da lantarki yanzu ko wannan da ake da ricaja fitila wacce take mai caji waya da sauransu sai zamanto in an yi tafiya irin wannan wutar da aka kunna da ice take ci ita take nuna alamar cewar akwai jama'a a guri to musamman mayaka sai manzo ya umarar cewar a kunna wuta fa'uƙidat asharatu alafi nari sai aka kunna wuta wuta wuta har sai da aka samu wato harshen wuta da aka kunna kamar kimanin dubu goma yanayin yawan mayakan yanayin yawan wutan kowa ma gabansa kawai ya kunna wa zalika li takhwifi quraish manzo ya sa an yi haka dan tsorata quraishawa wanda daga cikin dabarun yaki wa inzalin ru'ub fi qulubihim da saukar musu da ko kuma jefa musu tsoro a cikin zukata wa fi sahihaini ko fi sahihaini ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim an jabir radiyallahu ta'ala an daga sabon annabi jabir dan abdullah Allah yadda yarda da shi قال يجي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران mun kasance tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a gurin da ake cewa marru zaharan najtanil kabath muna tsinkar nunannin ‘ya'yan bishiyar arak shine mala ya fassara yace wa huwa nadiju min thamaril arak in an ce kabath abinda ake nufi da shi nunannen ɗan itaciyar bishiyar arak wanda ake asuwaki din nan da shi wanda ake zuwa da shi daga saudiya wa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala kuma haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a wannan lokaci ya ce alaikum bil aswadi minhu ku rika ciro baki na 'ya'yan wannan itaciya fa innahu atyab shine mai daɗi. qalu ya rasulullah sai ku suka ce ya manzon Allah akunta tar algana kayi kiwon dabbobi ne ka mai daɗin wannan bishiyar saboda ba ba kowane gama gari ne yake sanin mai daɗin wannan bishiyar ba bishiyar cikin gari ba ce bari a ce kowa ya santa Kwana na'am ce kwarai kuwa wa min nabiyyin illa wa qad aha ai babu wani annabi face sai da ya kiwon dabbobi ba ni ba ne abu kawar za mu zo mai hulɗa da bayan Allah masu hankali sai ake koya mana hulɗa da marasa hankali don mu jure hulɗanmu da masu hankali ko a ta wanda ya hulɗa da dabba ya hulɗa da mai hankali ya samu sauƙi ya yafi wannan yana daga cikin horo na ubangiji wa kana abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala an kuma sahaban annabi abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi ya kasance fi man yajni ina daga cikin waɗanda suke tsunko wannan ɗan itaciya wa ya akhudhu khiyarahu yakan zaɓo ko yakan ciro wanda ya fi cikin wato ‘ya'yan itaciyar ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya miƙa zuwa ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan fina daga cikin guzurin kayan yaƙi shine abincin an fahimta ko nau'i na abinci kafin wanda aka to da shi ya kare sai kun ci wanda kuka tara a hanya ka ku kare da na hannun ku. yana daga cikin dabarun yaƙi wa kanu yanzuruna ila dikkati saqai shi abdullahi dan mas'ud da yake hawa yake tsunkowa suna ta kallon wato siranta kafarsa idza sa'ada li shajaratin in ya kama wannan bishiya ya hau dan wato anin ya ciro wa ajabuna minha suna mamakin sirar ta kafa gashi kuma ya dafe ya hau bishiya na ta tsuru ina ta ciro wato ai dan itace fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace Ta'ajabuna min diqqati saqai mamaki ma kuke daga siranta ƙaurinsa fa wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa Allah kenan lahuma waɗannan ƙwaurukan nasa guda biyu sirara su ɗinnan athqalu fil mizani min jabal uhud sun fi dutsen uhud nauyi a ma'aunin lada ranar alkiyama siran nan tasu da kuke gani wannan mamakin da kuke na kankanta tasu ko kuma rashin kaurinsu nauyi ne da su a ma'aunin lada ranar alkiyama ashe bayan gwada aikin bawa da gwada fayil ɗin da aka rubuta ayyukansa ana gwada shi kansa gwargwadon binka da Allah gwargwadon nauyinka yare eh, na kama ka gayya ke ne abdullahi bin mas'ud Ɗan kaɗan mai yawa eh, zai yi nauyi a ma'aunin lada Allah ka samu ma mai nauyi وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحراسة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه kuma manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sanya sahabinsa Umar ɗan Khattab a kan yin gadi mana to su Umar ku ne fa masu yi mana gadi kada a bar wani bakon ido ya shigo cikin ayar nan namu ko kuma duk abu na gani ba a yadda da shi ba a ankarar wa kana al-abbasu baffan annabi abbas dan uwan babansa ya kasance radiyallahu ta'ala anhu allah ya da shi harisan an yajida man yukhbiru quraishan ina ta kwaɗayin ya samu ko ya ga wani wanda zai je ibaiwa quraishawa labari liyakhruju yasta'minuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan su maza su fito daga makka su zo ga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi suna masu neman wato anin asasanta ko a limana ko ya amintar da su daga far musu mun yi saranda an gane ku ina kwaɗayin a samu wani wanda zai je ba ƙuraisha labarin ku zo maza ku yi saranda a gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda cewar tunda kun yi saranda ba zai far muku ba yasta'minuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su zo su nemi wato ainihin miƙa wuyansu ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qabla an yadkhula makkata unwata tun kafin ya shiga garin makka karfi da yaji farakiba baghlata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai abbas baffan annabi ya hau kan alfadarar manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wa kharaja yaltamisu la'allahu yajidu ba'd al haɓaba. ya fita yana nema don mai yiwuwa ko zai samu wasu daga cikin irin masu neman kirare wanda neman itace ya yi nesa da shi da garin maka ya zo irin wannan gurin don ya je labarta masa au ahadan yukhbiru quraishan ko zai samu wani ko da ba neman ice ya fito ba idan tsinkayi wani ice to maza je ka ga quraishawa maza su zo su yi saranda gurin manzan Allah gashi nan ya nufo su qala al abbasu abbas ya ce wallahi inni la asiru alaiha na rantse da allah ina cikin tafiya kan wannan alfadara ta manzo id sami'tu kalama abi sufyan sai kawai na ji magana abu sufyan jagoran ma gaba ɗaya maka wa budail bin warqa shi da budail dan warqa wa huma yatarajaan su su biyun suna basayar magana wannan na faɗar magana wannan ma yana faɗa ma'ana suna tattaunawa wa abu sufiyan ya kul a cikin maganganun da suke abu sufiyan yana cewa ma ra'aitu laylati niranan qattu shi tun da nake ban taba ganin wata wuta a cikin dare mai yawa irin ta yau kai wutar nan ta yawa mana wutar da ya gano da su manzo suka kunna ce iya gani na ban taba ganin wuta mai yawan wannan ba wala askaran ice kai ko da karin yaki ban taba ganin masu yawan waɗannan dan wannan wutar yadda ta yi wa alamar yawa duk inda kaga wutar nan da mutane a gurin su da kansu suna tattauna Hadihi wallahi qala budail sai budail shi kuma ya ce abokin magana abu sufyan Hadihi wallahi ku ce kai na rantsa maka da Allah kabila za'a ne hamashatha ta harbu Yaƙi ne ya motso musu Kasansu dama gwanayen yaƙi ne maganar yaƙi ce ta matso suke ɗan wani abin nan irin kamar atisaid ne ko ya kaki qala abu sufyan abu sufyan yace quza'atu aqallu wa adhallu min an takuna hadhihi niranuha ce kai quza'a tayi kaɗan a ce wannan wutar ta su ce quza'a kasan ta ya kai kasan da ba za a ce wannan dakarun yaƙin din nata ne ba ta isa ba ba quza'a bace wannan qala fa arabtu sautaka abba zai ce sai na san na gane muryar abu sufyan ce wannan maganar nake ji tashin maganar abu sufyan ce shi da budai fa qultu aba hanzala nan da nan sai ko nace da shi baban hanzala fa arafa sauti shi ba sai ya gane muryarta inda an san juna qala aban fadl shi ah baban fadlu kowa ya kira kowa da alkunyarsa qultu na'am sai nace masa eh, na'am na amsa masa ana malaka fidaka abi wa ummi ita me ke tafi da kai ko me ke faruwa babana da baba ta fansarka Mana suna ƙaunar juna suna ƙaddara juna قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس yace to barin ga ma kaji manzon Allah ne tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi cikin ayar mutanen nan da kake gani wa sabaha quraishin wallah wayo wa garin wa na rantse ma da Allah gane ko kaga zai kaɗa hanta. ƙala fa malhila ita to haka ne mai dabara fida ka abi wa ummi babana da baba ta fansaka a gaya mana mafita قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك ci na rantse ma da Allah in ya kama ka wuyanka ba naka ba sai ya sa an sare ma wuya wato wani dukan ne na biyu kuma ka sani farka fi ajizi hadhihi dabba ta shawara ta da kai kaga hau kan bayan wannan dabba da nake in goya ka hau in goya ka hatta ati bika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba zan tsaya ko ina ba hasina na ji da kai gurin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa asta aminuhu laka kai ma nema ma mafaka in ce kayi saran daga kada kanka shugaba gaba daya zo faraki ba khalfi ce sai ya hau bayana qala faji'tu ce sai na taho ina tafe fa kullama marartu ala narin min niranil muslimina duk sanda na gitta wata wuta daga cikin wutar da musulmai suka kunna qalu man hadha tasjilni waye wannan kada wani zo shiga mana cikin tafi ayari waye wannan ana ta kulawa yanzu wanda bai koyi dabara yakin ba za a yi haka da shi sai ka koya ka iya ce za ka tunkari gwamnati guda baka da wannan dabarun ko ɗaya santarantar ɗinka farar hula ai ba sauƙi ne da shi ba komai koya ake a musulunci kuma akwai shi da tsarin qalu man hadha suka waye wannan fa idza ra'aw baghlata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da sun Allah suka ga idan suka hangi wato ainihin alfadaran manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi wa ana alaiha kuma ni ina hau ina haye akan ta ni Abbas dan uwan babansa qalu ammu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ko su a ah, ai dan uwan baban manzon Allah ne tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ala baghlatihi akan taguwar manzon Allah ba matsala hatta marartu binani Umar bin al-Khattab har sai zo daidai wutar da Umar dan Khattab ikunna fa qala man hadha ce waya wannan ya tunkaro mu wa qama ilayya yace bai tsaya ba ko sai ta zo guri na falamma ra'a aba sufyan da ya kyalla ido ya ga abu sufyan ala ajzi dabbati akan wannan dabba a baya mana ana goyo shi qala abu sufyan la? abu sufyan makin Allah nake gani nan ma gabansa zai yanke fadi kuma ya san waye umar Alhamdulillahi alladhi amkana minka bi ghairi aqdin wala ahad na gode wa Allah da ya bamu dama farmaka. maka ba da wani alƙawari ba ko wani kullu yarjejeniya yau ga ranar haduwa ta zo thumma kharaja yashtattu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sannan bar inda yake ruga a guje gurin manzon Allah tsira damin aminci su tabbata a gare shi warakattul baghlata nema na zaburi wannan wato anin alfadara tunda dai gudunsa ba irin gudun dabba bane kada ya riga ni fasa baktu sai na riga shi zuwa gurin manzon Allah fakta hamtu alil bagla nan da nan na sauka na tuza ban yi wata wata na jira ba na tafi wato fa dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na shiga gurin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa dakhala alaihi Umar da shiga ta sai ga Umar ya shigo ya karaso fa qala ya rasulullah ya manzon Allah hadha Abu Sufyan ga Abu Sufyan fa da'ani adribu ulqa yamin izini sare maka wuyansa kyalai ne sare ma wuyansa ya manzon Allah kala qultu ya rasulullah abba zai ce sai na ce ya manzan Allah inni ajartu ya manzan Allah na ba shi mafaka na ba abu sufiyan mafaka tun majalastu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan na zauna gurin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa akhastu bi ra'sihi fa qultu sai na kama kansa na ce wallahi la yunajihi laylata ahadun duni na rantse da Allah ba wanda zai gana da shi a daren nan sai ni tunda na bashi mafaka a nan gana da shi ko me za a ji a ji daga kariya da yake kokarin bashi to bayan an yaka, kaga wannan dai na nuna shugabanci a musulunci duk abin da ake umar din nan bai karfin halin da ganin sa ko ya sare shi ba sai da ya zo zuwa ga shugabanci shi ma kuma duk abin da ake bai tsaya a can an yi ta ta kare ba to in musulunci ne nima musulmin ne kuma ne baban ma annabin ne shi ma bai fudu wannan ba mu dai je can ya maza ya riga to kaga wannan duk da shugabanci duk a tafiyar da ake kowa kokari ke tsare shugabanci amma aka ce da shugabanci kowa ya sa kafa ya haure shi to ba inda za to ice wallahi la yunajihi laylata ahadun duni falamma akthara umar fi sha'ani da umar ya matsa shi fa ba shi dama ya sare shi duk wani wani jan lokaci da ake a daina shi qultu mahalan ya ibn al-khattab sun ce kai saurara kai dan khattab saurara da Allah fa wallahi law kana min rijali bani adi ibn ka'ab ma qulta misla hada na rantse maka da Allah da yana daga cikin wato mazajen adi dan ka bangaren da kake a cikin quraishu da baka faɗi wannan magana ka ce a kyale ka kashe shi ba ka saurara mana abbas ya fara jin zafo qala mahalan ya abbas umar ma ce saurara abbas fa wallahi la islamuka kana a habbu ilayya min islamil al-khattab law aslam na rantse maka da Allah musuluntarka ita na fuso akan musuluntar khattab babana da ya musulunta magana ba ta haka ba ce. wa ma bi illa a anni qad arabtu anna islamaka ahabbu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min islamil khattab ka gani nan banda wani abu da yafi abin da na riga na sani ne cewar musuluntarka a gurin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ita ce abin da ya fi so fiye da musulunta khattab babana dan kai baba ne a gurinsa dan uwan babansa ne kuma kowa yana son shirya da danginsa to na sani cewar manzo ya fi son musulunta ka fiye da babana khattab wannan magana nake maka magana ce ta abin da ya shafi Allah manzo ba maganar gidanmu bane ko na abin da ya kamata faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zo kotu alƙali zai magana sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce idhab bihi ya Abbas ila rahlik kai Abbas tafi da shi zuwa masaukinka bangaren da kake je na bashi wato mafakar da ka nema a bar an bashi ka je ka zama tare da shi fa idza asbahta ne bi in gari ya waye ka zo min da shi na yanzu dai magana dare na maganta tattaunawar ta isa ka kowa ya tafi gurin watarsa. an gane ko a ji a ci gaba da gadi ma asbahatu abba zai ce da na wayi gari gari ya waye gadautu bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ne gaggawa wato ne mako na tafi da shi zuwa ga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi famara ra'ahu qal ko da ya ganshi sai manzon Allah ya ce wai haka ya aba sufyan ya aba sufyan kai canka kai abu sufyan kai co alam ya'ni laka an ta'lama annahu la ilaha illa Allah yanzu lokaci bai yi ba gare ka da zaka shaida babu wani abu mauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai qala bi abi anta wa ummi sai shi ma ce babana da baba ta fansakka ya manzan Allah ma ahlamak wa ya kai ka haƙuri wa akramak wa ya kai ka martabawa da darajantawa dukkan karamci ka ba sama da kai wa ausalak wa ya fi ka sadar da zumunta shi ya ka sadar da zumunta da tuni ba wuyansu yanzu shi ya ga martabawa da yanzu ba shi sai labarinsa ya ga haƙuri murarar dan da yanzu ba a su. ko wannan kalmomin da ya jero lokacin jero su لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد ice yanzu kam na tabbatar da da wani abun bauta tare da Allah ba Allah ba to da ya maganta min halin da nake ciki tunda dai halin da samu kana cikin yanzu na tsaka mai wuyan nan duk da an bani mafa na kwana amma ba a natsa nake ba ko kwanciyar ana a kyale a sare ma wuya ana cewa to a ji a zo da kai gobe goben an zo mai kasan me za a yi ya ce to da da wani abin bauta tare da Allah ba Allah ba ni kam da ya maganta mu don ba yau na fara bautarsa ba kuma ma ga halin sa kana a cikin to bayan an yi haka ya ce wai haka ya aba sufiyan kai co kai abu sufiyan alam ya ne laka an ta'lama anni rasulullah to naji tunda ka tabbatar ba wani abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah abin da kake bauta da can bai maka amfani ba bai yi rana ba to akwai mahadin la ilaha illallah akwai muhammadun rasulullah lokaci bai yi da zaka shaida cewar babu wani manzon Allah da Allah ya aiko zuwa gare ka in ba ni ba kuma ni manzan nasa ne qala bi abi anta wa ummi ice babana da baba ta fansakka ma ahlamak mamakin haƙurin da kake da shi wa ya kai ka haƙuri wa akramak mamakin martabawarka da darajanta waninka da kake da shi wa ya kai ka wa ausanak wa ya kai ka sadar da zumunta mamakin yadda kake da sadar zumunta amma hadhihi amma wannan kalmar da ka faɗa ta yanzu wai kai manzan Allah ne fa inna fi nafsi minha hatta al'ana shay'a ni har yanzu a raina da ina jin da kaikai a wannan dai ne nake jin har yanzu hankalina bai gama kwanta in yadda kai manzan Allah kaga la ilaha illallah bata cika ba ke fa qala lahu al abbas wanda ya bashi mafaka ya roki a bashi mafaka abbas ya ce da shi wai hak kai canka aslim maza ka musulunta na ga maka washhad an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah maza ka shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah kuma hakika annabi muhammad manzon Allah ne qabla an tudraba unak tun kafin a sare ma wuya kake wani dari dari maza ka karba in gane ku qala fa aslama ci sai aka yi dace nan take sai karɓi musulunci wa shahida shahadat alhaq ya shaida shaidawa ta gaskiya an ci riba ko to saboda akwai abin da Allah yake nufi shi yasa Umar dai bai samu cimma nasara abin da yake shi yasa muke fatan ainihin da muke tsaka mai wuya Allah ya tatar da mu zuwa irin waya gari gobe ma jan ce good luck ya musulunta insha Allah yawa ya eh, ba yadda bai iya ba kaga ya zama nama ai shikenan kawai ta zarce tafi a haka yi mana yi ba yadda Allah bai iya fatan mu Allah ka mana mafita nan kusa da eh, ka za ka iya sani كتائب المسلمين تسير لدخول مكة وأبو سفيان ينظر جماعة جماعة ينكي ينكي ɓangare ko ɓarya-ɓarya ta wato dakarun musulunci ga su a halin da ake ciki tasirul da makka suna tafi dan shiga garin makka an tunkaro makka daga inda aka yi zango wa abu sufiyanu yanzu abu sufiyan ya zama dan kallo yana kallon yadda dakar nan suke cusawa suke tunkaran makka lamma aslama abu sufiyan yayin da abu sufiyan ya musulunta قال الأباس رضي ta'ala تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه sai abbas ya ce da manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi inna Abu sufiyan rajulun yuhibbul fakhra ya manzan allah ka san fa abu sufiyan mutum ne da yake san alfahar. ina son ya faɗi wani abin kirki ko kuma wani abu na isa da Allah yi masa halayyarsa ce wannan faja Allahu sha'an sama masa wata dama da zai wato ani alfahari da ita qala na'am sai annabi ya ce eh haka ne man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin na yadda kasancewarsa ɗaya daga cikin al'ummar musulmi a matsayinka na baba a gare ni ka roƙa masa wata dama a gurina to duk wanda ya shiga cikin gidan abu sufyan a cikin jama'ar makka da muka tunkara ya sha ba za a taɓa shi ba ya tsira ai zai alfahari da wannan cewar an bani dama duk wanda ya shiga gidana ya taka tudun mun tsira zai ji daɗi da wannan an martaba shi wa man aghlaqa alaihi baba wanda kuma duk ya shiga gidansa ya kulle kofa ta ji tsoro fa huwa amin shi ma an kyale shi ya sha ba za a taba shi ba wa man dakhala al masjid al haram wa man dakhalahu kana amina wanda duk ya shiga wato anin masallacin kaba masallacin Makka mai alfarma fa huwa amin wannan amintacce ne kan wanda ya taba shi Allah ya faɗa da kansa ya ce wa man dakhalahu kana amin duk wanda ya shiga wannan wato farfajiya ta masallacin Kaaba amintacce ne wa amara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ammahu al-Abbas manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya umarci dan uwan babansa Abbas baffansa an ya habisa Aba Sufyan yace abin da za a yi tunda kai ka bashi mafaka dalilin musuluntarsa taku ta zo ɗaya dama tuntuni kuma yanzu ga shi ana tare to ina so ka ɗan tsare mana shi bi madyaqil wadi inda khatmil jabal a daidai ɗan wani saƙo da ke wani kwari a daidai gaban wani dutse ka tsere mana shi a nan hatta ta murra junudullahi fayaraha har wannan danduna ta Allah da muka taho da ita ta gama wucewa ya ga yadda take idansa ya gane mana mu nan ma wani salo ne fafa'ala sai abba zai ce kaga dan rabe a nan mu jira bari su gaba ma biyu su ma'ana ya aiwatar da abin da manzo ya ce famarratil qaba'ilu ala rayatiha sai kabilu suka rika wucewa kowace da tutatta masu rakiyar manzo sallallahu alaihi wasallam dakarinsa falamma marrat qabilatun yayin da wata kabila ta zo ta wuce qala ya abbas sai ce ya abbas man hadhihi wannan wace kabila ce fa aqulu sulaim san ce wannan kabila sulaim ce qala fa yaqul ce sai ya ce mali wal sulaim ina ni ina tankara sulaim thumma tamurru bihi al qabila sannan sai wata kabila ta wuce fa yaqulu ya abbas ce kai abbas man haula waɗannan kuma suwaye fa aqulu muzaina san ce wannan kabilan muzaina ce fa mali wali muzaina ina ne ina tunkarin muzaina ba ruwana da muzaina hatta na fidatul qaba'il har duk kabilan da suke tare da manzo kowace ɗaya ba ɗaya suka ƙare ya gama ganin yawan rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma tamirru qabilatun illa sa'alani ana ba wata kabila za ta wuce sai ya tambaye ni waɗannan wace kabila ce fa'iza akhbartuhu bihim in na labarta masa cewar kabila kaza ce qala mali wali bani fulan sai ce na ni ina tunkarar bani fulan ma'ana kowanne da aka taho da shi ba kan wallasa ne kuma ga su sun haɗu sun yi dandazo duka a ƙarƙashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hatta marra bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana cikin haka ana shushuɗewa har manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya zo ya gitta shi fi katibatihi al-khadra a cikin nasa wato rukunin ayarin wanda suke wato anin da kamar ka ce koriyar tuta ko cikin wato sutura ta tuta eh, da koriya wato kama kala ganye irin yadda zake kokoya a sojanci in kuka shiga cikin daji shikenan kun saje da ganyayyaki fi hal muhajiruna wal ansar ga mutanen da suka yi ƙaura daga makka ga na madina la yara minhum illa alhadaqa min alhadi kowa ya waiga ya kalla sai ga babu komai a hannunsa sai mulmulallen dutse kunda ta dukan abokin gaba mana waɗannan makamansu ma na musamman ne kuma su suke zagaye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qala subhanallah nan take sai ce tsarki ya tabbata ga Allah ya abbas man haula abbas su kuma waɗannan masu ɗauke da ƙunda suwaye kala qultu dace da shi hadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga ma manta da bazan? ita ai wannan wato tawagan manzan Allah ce tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shine anan ciki fil muhajirin wal ansar a tsakankanin wato muhajirun da ansar qala mali ahadin bi haula'i qibalun wala yace aiko waɗannan da yadda na gansu ba wani mai iya gaba da gaba da su ko wani mai ikon ya tunkare su waɗannan da ka gani ba ababen taɓa ba ne tun maƙala sannan sai ce wallahi ya abal fadl sai ce na rantse maka da allah kai baban fadl ikira abbas da alkunyarsa laqad asbaha mulku ibn akhika yawma aziman wannan sarauta ta ɗan ɗan uwanka ma'ana kaninka abdullahi baban annabi wannan sarauta ta annabi muhammad kenan dan dan uwanka ta kai inda ta kai girman nata yanzu ya isa qala qultu sai ce sai lace da shi ya aba sufyan kai abu sufyan inna hannubuwa wannan ba mulki bane annabta ne kaga kenan duk wanda yake sabon musulunta sai an rika tunusar da shi ga abin da ake faɗa ba irin wanda ka sa faɗa da za ka rika faɗa ba ko ashe ka ga duk haka abin yake ko da can ce wannan annabta ce ba mulki ba ne ƙala fa na'am iza ya ce eh, to haka ne mulkin eh, annabta tasa ta kai inda ta kai wani ya karbi gyara ko ƙala ƙultun ja ila ƙaunika ya ce to maza neman mafita ko kuma kubuta ko wato ainihin rabauta game da al'ummarka ya za a yanzu saƙo ya isa kafin a ƙarasa a kai a dai kai musu da za a samu dai sassaucin abin kaga dai kai da muka na baka mafaka aka ta kaiwa ana kawowa har ka samu to su kuma yanzu me za a musu an gane ko wama ba abu sufiyan abu sufiyan fa kuma nan ikutsa ita tafi. hatta ja a quraishin har ya riga isa zuwa ga quraishawa fasaraha bi a'la sauti ya kwarara muryarsa ma'ana ihu da katuwar murya ikirari da babban murya ya ma'ashara quraish hadha muhammadun qad ja'akum ma la qibala lakum bihi Ko quraishawa gafa muhammad nan ya zo gare ku da rundunar da ba za ku iya gaba da gaba da ita ba faman dakhala dara abi sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ya tsira ya kubuta qamat ilaihi zawjuhu hindu binti utba sai matarsa hindu yar utba ta taso ta yo kansa fa akhadhat bi sharibihi ta kama masa gashin baki fa qalat ta ce uqtulul hamita dasim ku kashe wannan mai tebar da babu komai cikinsa sai mai kawai da kitse al'ahmash saƙain mai siraran ƙaurika ya zo yana faɗa wata magana qabuha min tali'ati qaumin abin da yake faɗa ya yi muni a matsayin gaban wasu jama'a da yake tahowa ma'ana ya shawo gaban wasu jama'a yana zuwa ga maganar da bata kamata ba ta ma fi shi fusatash. shi qala wailakum yace kai kai canku la taghurrannakum hadhihi min anfusikum kada wannan ta rude ku kwa ita ranku fa innahu qad ja'akum ma la qibla lakum bihi ina ga muku abinda ba za ku iya gaba da gaba da shi ba da ya tunkaro wannan mace ce dan ta rike gashin baki na ba matsala bane man daka dara abi sufiyan fa huwa amin ina kuma gaya muku wanda ya shiga gidan abu sufiyan ya tabbaci ya tsira an ba shi wannan laman qalu qatalaka Allah zaka ce Allah ya tsine maka wa ma tukuni anna daruka mai gidanka zai mana inda ya taho qala wa man aghlaqa alaihi babahu fa amin ina gaya muku wanda ya shiga gidansa ma ya kulle ya tsira wa man dakhala al-masjid al-haram fa huwa amin haka wanda ya shiga masallaci mai alfarma ma ya aminta fatafarraqa an-nasu ila durihim kowa sai kama hanya sai gida maza mu je mu kulle gida tunda da an ce mun shiga gida mun kulle mun tsira kowa sai gida ya sa sakata wa ila al-masjid wasu kuma suka yi masallacin maka mai alfarma cikin ka'aba wa fi mururil kata'ibi amama abi sufyan a lokacin da yanki yanki na rundunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke shudewa dinnan ta gaban Abu Sufyan ala Sa'ad bin Ubada lokacin da Sa'ad bin Ubada suka gitta su Abu Sufyan da Abbas to Sa'ad dan Ubada ya ce wa huwa yahmilu rayatul ansar wanda shine mai rike da tutar mutanen Madina qala li Abi Sufyan ya ce wa Abu Sufyan al yawma yawmul malhama in baka sani ba yau ranar rincaɓewar yaƙi ce al-yawma tastahillu kaaba yau magana ka'aba ta ƙare shiga ka'aba yau ya halatta fashaka zalika abu sufyan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kai kukan wannan kalma ta sa'ad bin ubada gurin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya face ta cika ko eh to ai ba san ta wata Allah dan ma ya juye fa ya kai kuka ga manzo sallallahu alaihi wasallam faqala kadhaba sa'adun sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ce sa da ya kuskure dan suna faɗa kadhaba suna nufin ma'ana akhba kuma abin da ya faɗa dama ba daidai bane ce wato ka'aba ta halatta ba shine abin da aka zo yi ba ai ba ka'aba aka zo a farma ba waɗanda suka hana abauta wa Allah a ka'abar aka zo a maganta matsala ko walakin hadha yawmun yu'azzimu Allah fihi al-ka'aba sai manzo cewa ah, wannan rana ce da Allah zai martaba i girmama ka'aba ba rana a ci ta halatta a fata-fata da ita ko makamanta wa yawmun tuqsa fihi al-ka'aba yau ce ranar da za a sanya wa ka'aba sutura wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bin raya ce wannan tuta ma da aka baka in haka ne baka cancanci rukunta ba ba kalmar da ya kamata ta fito daga bakin mai rukun tuta kenan ba fa libni hi qais aka ce ku ba wa qais tutar nan ya rike ɗansa ba dai barka da ba dai bar cikin gidanka da ta ba amma dai ladabtar waka tuta za ta koma gurin ɗanka an gane ko kaga har a filin daga in aka samu wani daga cikin dakaru ya wani abu to nan take ana masa ladabtarwa kata'ibul iman tadkhulu ila makkata fi manzarin yahussul qulub ice ga yanki yanki na dakarun musulunci dakarun imani tadkhulu ila makka suna shiga garin makka fi manzarin a wani yanayi na kallo ya huzzul qulub wanda ke girgiza zakata wa za'imu quraishin yanzu ga jagoran quraishawa abu sufyan idan sana kalle masa wannan shigar wannan runduna da yanki yanki nata wa yudhiluhu hakan yana tafiyar da tunaninsa wa yurawwi'uhu yana tsorata shi ma yara hatta talaqa musri'an ila quraish ya ga ba wata ba wani abin yi ba kawai in ba yi maza ya nausa zuwa ga quraishawa ba yuhadhdhiruhum ya tsawata musu wa yunziruhum ya musu gargadi wa ya'muruhum bi adami almuqawamati na mai umarta su cewa ba ko bayin gaba ga ba da su kakkuce za ku tanka musu walluju ila almasjid haram ina mai gaya musu kowanne ya je ya fake da masallacin Allah mai alfarma wa ila durihim kowa inda wanda zai tafi gidansa ya maza gidansa ya je ya kulle wa innaha la'iratun azima tabbas haƙiƙa wannan izna ce mai girman gaske turassihu fil qulubil yaqin wacce ke tabbatar da sakankancewa a cikin zuciyar bawa mai ba da gaskiya tana tabbatar da sakankancewa bi nasrillahi da samun nasara Allah azza wa jalla mai girma da buwaya li ibadihi almu'minin ga bayinsa mu'minai wannan shine bude garin makka da aka Eh, eh, eh, to abin da ba zai yi bane ka nemo <laughs> yace a wannan gaba yace ya so a ce ina ma Abu Jahal yana raye ya ga ga manzo ya shiga ya shiga cikin garin Makka da dakaran da sun fi gaban a tunkare su bakin ciki kan bakin ciki kenan go in ma zuciya zai haɗe ya mutu ya mutu wannan wani abu ne da mutum zai ji haka amma kuma abin da ya gani ya riga ya gani bakin ciki ya gama ganin sa wanda aka jefa cikin rijiyoyi da wani su as'ilatul lil muraja tambayoyi dan koma abin da aka koya aina nazala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bil jaishi inda wusulihim ila makka yayin da su manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi suka isa garin makka a ina rundunarsa ta mayaka suka sauka a marar zaharan ko wurin da ake cewa wali fatima a halin yanzu ma a hamu ma kamu ba da nuzulihim me muhimmin abin da suka tsayu da yi bayan sun yi zango ko wuta don razana ƙuraishawa da firgita su wa mal hikmatu fi zalika yace me hikimar wannan ya wutar a firgita su a razana su a sa musu tsoro ما هي الدروس المستفادة من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان waɗanda darussa aka ƙaru da su a mu'amalar da manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yayi da Abu Sufyan faɗo wasu darussa da aka ƙaru da su aka koya eh yake cewa anan manzo sallallahu alaihi wasallama ko a wannan darasi na abin da ya faru na mu'amalar manzo da Abu Sufyan an koya mana sanar da mu cewar abin da Allah yake cewa manzo ya kira zuwa ga hanyar Allah ubangijinsa Allah da hikima ya bi salo na hikima ci kai Abu Sufyan yanzu lokaci bai za ka ba da gaskiya da babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba ko lokaci bai maka da za ka imani da ni manzon Allah ba ne ai an bi masa ta salon hikima wanda da tun karon farko da tun yanzu ba shi da an yi gaggawa banda wannan ma wannan yana nuna duk sanda jagoran al'ummar musulmi ida ce da shigar wani babba a cikin arna musulunci to ka a ɗauke shi koma baya a bashi wannan darajar da ike da ita a daɗin za ta yi tasiri a tafiyar da ake aka ga an ce da shi an yi da wanda ya shiga gidansa ya tsira ko kuma yana jin daɗin dama mai son haka ne aka yi haka dan a same shi idan da tabbata a cikin musulunci kuma ciyo ma wasu a ah, to ba gashi mata na cewa ku share mata wannan ko kattaro ɗaya ku ta kai ku ga abin da ba za ku iya fita ba kaga duk wannan ya gamsu da abin da yake ciki ta sadan hikimar da na'am kace ne eh, eh, eh. yace kuma wannan yana sanar da mu cewa duk ta'asar da mutum ya da barna kai a matsayinka na musulmi bawa kamar shi bawa kada ka rika cewa ba ka so shigo musulunci wannan ba naka bane ka bar Allah da bayansa da abin da ya tsara a kansu irin wannan gangancin har yanzu muna yi akwai wanda na jana ta mu ai da gudu lordin zai musulunta mu ai lafiya da yace kai ai ya kware mun akai haka da baka sa abin da Allah ya tsara ba eh, wannan abin da aka yi maka kaji ba daɗin kuma kai kuma shine ɗaukakar ka a kan ka ma zunubi a yi maka matsayi a aljanna da sauransu na eh a dole suke wancan farko lokacin da ya wuce wannan wajen a lokacin da ke samu dama kenan da ya suke da eh mana girma Eh. ya amanta ya eh. eh, kamar da na faɗa su cewa an bashi wata dama ta martabawa ah. kaga ai kamar yadda Allah yake faɗa wanda suke ba akan tsarin annabta ba Allah ya faɗa innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla to kazalika falo. su waɗanda suke shiga garuruwa don mulki in sun je fata-fata suke da garu don mulkin mallaka a haka suke kuma duk wani wanda yake jin wani ne ko kuma shine shugaba a nan sai sun mai da shi ba kowa ba kafin su tafi to wani da yake tsari ne na annabta ba abu wannan tsarin sai shi duk da yana da darajarsa sai ba bashi ba watsa masa darajar ba aka martaba shi to da haka wannan shine abin da ke in muka kula ko ita ma safiya sanda aka mota ta a ribatattun yaƙi aka ƙarshe manzo shi ya aure ta kuma wanda suke wato ƙarƙashin ta dama yar shugaba ce mai matsayi kaga suna jin cewa eh ba a wulaƙanta shugabar su ba eh. za a kamar sun yi gaban nan da shi ana cewa karka ya a wani kafin ya yi ɓarna da a ce kai ya musu dukkan ta kafi eh. kamar ya zami kenan da ayyukan da suke suratul yunus da na musa allah madawin sarki ke cewa wa ƙarin musa Eh. eh to ayo shi manzo ne annabi Musa kuma ana ma wahayi da haka in yi addu'ar a lalatar da doke su fir'auna a gama da su kada ma su bada gaskiya to ai magana ce ta shi manzo ne ana iya sanar da shi kai ba Allah nan fa ba wanda zai musulunta ba ba wanda zai imani ba ko to ka ganye addu'a sa yayi a daidai shi amma kada yanzu iri na iri na farar hula Allah dai samu dace yawa shugaba kada ya zama mai yawan magana zama idan ya ga wato ana ana neman a samu yan baraka a cikin jama'a i wani hukunci wanda zai yanke tattaunawa a tura abu gaba kaga da wannan yana cewa saurara abbas wannan yana saurara umar rai ya fara baci sai shi to abin da za a yi je ka da shi masaukinka gobe ka zo min da shi kaga ma'ana ba cewa aka yi na goyi bayan abbas ba ba kuma ce aka umar kai ma na goyi bayan ka ba ko kuma ban goyi bayan ka ba hukunci a ban ni ne shugaba dai tunda kun kawo magana guri na a kai mun zuwa gobe ku to shugaba ya zama mai irin wannan darasi ne in abu ya zama tattauna shi zai kawo har wa al'amura to a dakatar a dan cilla gaba ko masu daga shari'a ai haka suke wani lokaci amma so lokaci dan a murkushe murkushe subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk